Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da asibahin wannan rafabban rana ta Juma'a. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri na asibahin yau Juma'a. biyar ga watan mayu na shekara ta 2023 da fatan an wayi gari lafiya. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran. To Aisha, jami'an gwamnatin Amurka sun ce ba su iya tabbatarwa ko da gaske ne jirage marasa matuka sun kai hari kan fadar shugaban Rasha ta Kremlin kamar yadda Rashar ke kirari ba. mutane akalla 130 sun mutu a ƙasar rwanda sanadiyar shekaruwa kamar da bakin kwariya da kuma ambaliyar da ta biyo baya sannan 'yan sanda a belgium sun kama wasu mutane bakwai da ake zargi da goyon bayan kungiyar isis da kuma shirin kaddamar da wani harin ta'addanci to kanan labaran kenan a bangaren rahotanni kuma za a ji yadda dakarun sojin operation haɗin kai a jihar borno suka yi nasarar ceto wasu 'yan mata daga cikin 'yan makarantar chibok da aka sace a shekara ta 2014 mun zo ɗiba ba sai mun bi talkoki muna kan guduwa suka ce karfe da ku muka saya sai sun kama muka zo nan suka kama mutane biyu a cikin yan mata. sannan yayin da gwamnati mai ci a najeriya take shirin tattara nata ya nata daga yanzu zuwa yan makonni za a ji ra'ayin wasu yan jihar neja game da rashin cika alkawuran da gwamnatin ta gaza yi. Yau in ka ce ka gidaje masu kyau, kayi hanyoyi masu kyau, wa'anda za su yi amfani da wa'annan abubuwan da ka yi an kama su an rihe suna jeji ko an kashe su hanya ya zama na banza gidajen da ka gina mace zai ne za su kwana a ciki kamar kowace ranar juma'a yau ma za mu kawo muku shirin manuniya wanda isa lawal ikara yake gabatarwa amma fa sai ibrahim ya karanto mana kashi na farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran jami'an gwamnatin amurka sun ce ba su iya tabbatarwa ko da gaske ne jirage marasa matuka sun kai hari kan fadar shugaban rasha ta kremlin kamar yadda rashar ke ikirari ba mai magana da yawun majalisar tsaron ƙasa ta amurka john kebi ya gaya ma manema labarai a fadar shugaban amurka ta white house jiya alhamis cewa babu ƙanshin gaskiya a zargin kakakin fadar ta kremlin dmitry peskov cewa amurka ta tsara wani harin jirage marasa matuƙa a birnin moscow shekaran jiya babu hannun amurka a wannan al'amari ko mutsala zaratin sabanin karyarayin da peskov ya ta zubawa karyarayi ne kawai a cewar kebi ya ƙara da cewa jami'an amurka ba su ma tabbatar da koko ba su da tabbacin abin da ya faru ranar laraba ɗin. rasha ta yi zargin cewa ukraine ta tura jirage marasa matuka makare da bamabumai zuwa fadar kremlin a wani yunkuri na hallaka shugaba vladimir putin to amma jami'an gwamnatin ukraine sun ce ba su kaddamar da harin jirage marasa matuka ba kuma wannan al'amarin ka iya zama wani sharri na rasha don ta samu abin kafa hujja ta ci gaba da tafkata asa a wannan yaƙi da putin yake yi kan ukraine mutane akalla 130 sun mutu a ƙasar rwanda sanadiyar shekaruwa kamar da bakin kwarya da kuma ambaliyar da ta biyo baya a cewar jami'ai jiya alhamis tuni ƙasar ta fara biso na jam'i mamatan akasari a larunan da ke arewaci da yammacin ƙasar yayin sujjadar bison wadda ta game da kuka da kalamai iri-iri daga 'yan uwan mamatan an binne gawarwaki goma sha hudu a wani wuri mai tazarar kilomita goma sha biyar daga rububa na yammacin rwanda wata igiyar ruwa mai karfi ta banke mu sai mata ta saki abin da muka rike don kan ruwa ya jamu mu ƙashin ganin matata da rai kenan a cewar felix inderzimye yayin da yake bayyana lokaci na ƙarshe da matarsa generis munkermzindi mai shekaru 26 wadda aka binne jiya alhamis jinjirinsu mai watanni shida bai mutu ba 'yan sandan kasar belgium jiya alhamis sun kama wasu mutane bakwai da ake zargi da goyon bayan kungiyar isis kuma suke shirin kaddamar da wani hari na ta'addanci a cewar masu gabatar da kara kusan dukkan waɗanda ake zargin 'yan kabilar ceceniya ne kuma uku daga cikinsu sun mamallaki takardun izinin zama 'yan ƙasar ta belgium a cewar masu gabatar da kara a wata takardar bayani har yanzu ba a tantance takamaiman wurin da aka auna a harin ba a cewar su 'yan sanda tare da rikiyar jami'an tsaro na musamman sun kai samame a wurare tara da ke wasu garuruwa a yammacin belgium a wani aikin bincike ƙarƙashin wani alkali mai bincike wanda ya ƙware kan hanyoyin bankaɗo wato harkokin ta'addanci. To nan ba da jimawa ba Ibrahim zai dawo ya karanto sauran labaran. Amma kafin nan ga rahoton mu na farko daga Najeriya. Rundunar sojan Najeriya na Operation haɗin kai a Maiduguri ta samu nasarar ceto wasu biyu cikin 'yan matan makarantar gwamnatin nan 276 da aka sace a garin Chibok da ke yankin dajin Sambisa a Maiduguri. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu yana ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. rundunar sojan najeriya na operation haɗin kai ta ce ta samu nasarar ceto 'yan masu na yin makaranta na garin chibok guda biyu da kwashe tun a ranar 14 ga watan afrilu da Goma sha hudu. kwamandan rundunar sojan najeriya na operation haɗin kai da ke garin maiduguri major general ibrahim ali ya ce suna samun nasarori wajen yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda da hakan ke ci gaba da basu nasarorin kubuto da waɗannan 'yan makaranta ya ce an je kwashe 'yan mata ɗari biyu da da saba'in shida ne a wancan lokaci wanda kuma suke samun nasarorin kubuto da waɗannan 'yan mata shari'a da da cewa wasu sun dawo tun a wancan lokaci ya ce 'yan matan guda biyu da aka samu kubutowa da su su ne sun hada da esther marcos wanda take cikin namba ɗari da uku da kuma hawa mata wanda take cikin namba biyu kuma yar shekaru ashirin da shida haihuwa wanda dukkaninsu suka yi auratayya da dama amma an kashe mazajen nasu kuma sun zo ne dauke da 'ya'ya wanda esther marcos din ta shaida mini cewa an ta aure mazaje daban-daban guda hudu dukkaninsu an hallaka su yayin da hawa mata wanda da ita ma ta kasance dauke da ya da cewa ta bayyana manema labarai cewa an kashe mijinta a bangaren yankin tafkin ko an dai samu nasarar kubto da waɗannan 'yan mata ne a wajen dajin sambisa sakamakon irin gumuzu da suke yi da waɗannan mayaka major general ibrahim ali ya ci gaba da bayani yana mai cewa kara ta biyu da sha hudu a chibok local government na jihar borno 'yan ta'adda sun shiga garin sun ɗebe 'yan mata 'yan makaranta a chibok su ɗari 276 a lokacin bayan haka a wannan shekaran aka samu guda 57 waɗanda suka tsere daga hannun 'yan ta'adda bayan haka a 2008 an samu guda uku waɗanda suka muka ceto da sha takwas eh, mun ceto 'yan mata guda uku dubu an ceto guda biyu sannan dubu an ceto guda goma sha ɗaya bana mun fita operation allah ya ba mu sa'a mun ceto 'yan matan cibok 'yan makarantar cibok guda biyu su ne a nan a zaune kuma mun ji daɗi da wannan nasarar da muka yi to yau mun kira hukumar ah, jihar borno wanda wato wanda suke kula da harkan mata za mu miƙa musu waɗannan matan don su ci gaba da kulawa da su bayan lokacin da muka ceton su mun same su ne a lagara wato yankin sambisa na kuma samu damar zanta da ɗaya daga cikin 'yan matan wani ta shaida mini cewa esther marcus so gashi allah ya sa an kwato ku a hannun mayakan boko haram a ina ka samu damar kwato ku sambisa a dajin sambisa yanki eh. nawa tare da su guda hudu guda hudu eh. iyayen su fa baban su eh baban su da daya daya din guda uku ne na haifa mace daya kuma shi kadai ita kadai na haifa duka suna nan da rai ba sa nan da rai daya na waje na yanzu okay aure nawa kika yi aure aure hudu sun miki aure hudu mm. duka da sonki ne ko kuma sun saki ne da su na da sonki ne mm. yawo kuma duka su hudu suna nan ko ba sa nan ba sa nan mun tafi jeji ne mun zo diba ba sai mun bi talkoki muna kan gudu suka ce za mu kashe kuɗin kuɗi sosai sai sun kama muka zo suka zo muka zo suka kama mutane biyu a cikin yan mata suka ce ina mata ina sauran ku sai suka je sun je sun nuna wa su mutane aka je kwashe su haka zalika rundunar sojin najeriya ta ce ta samu nasarar kwato wasu ma'aikatan agaji da aka yi garkuwa da su a wajen yankin gamborun gala daya daga cikin kananan hukumomin da ke jihar borno da kuma ke kan iyaka da kasar kamaru haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. An gaishe ka Haruna Dauda biyu. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim da sauran labaran duniya. To Aisha wasu manyan jami'an China, Pakistan da kuma Taliban na Afghanistan za su yi wata ganawa ta kwanaki biyu daga yau Juma'a a birnin Islamabad inda masu lura da al'umura ke sa ran samun ƙarin fahimta game da manufar China a yankin. Ministan harkokin wajen China Kingan da na harkokin wajen gwamnatin Taliban Amir Khan Mutaki za su gana da jami'an gwamnatin Pakistan. al'ummar duniya ta tsani tsauraran matakan da taliban ta ɗauka kan mata da sauransu baya ga ƙoƙarin ganin ta ƙarfafa gwiwa ga al'ummar duniya kan batun tattaunawa da taliban china tana goyon bayan batun ƙarfafa gwiwa ga ita ma taliban ɗin wajen abin da ta kira kafa gwamnati mai tafiya da kowa da tafi da gwamnati mai sassauci da ƙulla dangantaka ta kware da makwabtanta da kuma yaƙi da ta'addanci ga dangadan. a ƙarshe fadar shugaban amurka ta white house ta gayyaci jagororin kamfanonin da ke ƙirƙiro na'urorin lataroni masu tunani jiya alhamis yayin da gwamnatin biden ke ƙoƙarin bullo da ƙa'idoji da kuma yadda gwamnati za ta sa ido kan wannan bangare na kimiyya da fasaha wanda ka iya zama fa'ida da kuma jidali ga al'umma shugaban ƙasa da mataimakiyar shugaban ƙasa sun bayyana ƙarara cewa muddin ana so a amfana da fa'idoji da ke tattare da fasahar wato na'ura mai tunanin dole a magance haɗuran da aka gano yanzu da kuma waɗanda ka taso nan gaba waɗanda na'ura mai tunanin ka iya yi ga tsaron lafiyar mutum al'umma da kuma na ƙasa baki ɗaya a cewar wata takardar bayani ta bayan ganawar takardar ta ci gaba da cewa haɗuran kuwa sun haɗa da na lafiya tsaro 'yancin ɗan adam sirrin mutum ayyukan yi da kuma demokaradiyya. a gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu bari mu koma kan taskar rahotanninmu. kasa da makonni hudu kafin wannan gwamnati mai ci a najeriya ta shuɗe batun kasa kammala aikin tashar ruwan baro a jihar neja yana daga cikin abubuwan da ya sa wasu 'yan jihar suke sukan gwamnati mai barin gadon tare da alakanta ta da gaza cika alkawuran da suka yi lokacin yakin neman zaɓe mustapha nasiru batsari gare ka A yayin da ake shirin rantsar da sabuwar gwamnatin Najeriya a ƙarshen wannan wata na Mayu da muke ciki, al'ummar ƙasar na ci gaba da yin tsokaci akan wasu muhimman ayyuka na ci gaban ƙasa da suka ce gwamnatin Muhammadu Buhari mai barin gado ta kasa samar da su duk kuwa da alkawalin da ta ɗauka a kansu tun da farko a jihar Niger da ke tsakiyar ƙasar batun rashin kammala aikin samar da tashar ruwan baro da kuma rashin kammala manyan gyaran hanyoyi mallakar gwamnatin tarayyar najeriya shine yake cima 'yan jihar tuwo a ƙwarya kaftin hassan baro tsohon shugaban karamar hukumar agaye ne a jihar niger kuma ɗan asalin yankin na baro ga abin da yake cewa a kan lamarin. President Muhammadu Buhari aka ta zo da shi ya kaddama da aikin nan akan cewa za a fara kawo jirage to amma kuka ga akwai walakin tunda ya bar baro har yau ba wani da ya sake magana nan ashe ma yashe ruwan bai yashu ba yaya za a kwaso jirgi kaya zai zo baro da jirgi ba hanyar mota ba hanyar jirgin kasa da aka sani tana nan tun 1911 To su ma dai al'ummar Fulani sun ce gwamnatin Muhammadu Buhari za ta bar su cikin kewar 'yan uwansu da suka yi hijira daga Najeriya saboda bakar azabar da suka ce suna sha. Alhaji Hussaini Yusuf Boso har ɗan Fayeko a jihar Niger wanda kuma tsohon shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah ne a Najeriya ya ce kashi 25 na al'ummar Fulani makiyaya sun tsere daga yankin arewacin Najeriya zuwa wasu ƙasashe na Afirka a lokacin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Wallahi tallahi tun muna kirgawa har yanzu mun bari. Ina tabbatar maka daga arewacin Najeriya fulani da suka bar Najeriya sun kai kashi 25 na fulani Najeriya sun tafi wasu suna Burkina wasu suna Ghana Togo duk Fulani sun bar ƙasan Wanda suke kenan bayan da za su yi tafi ba su damun da za su tafi da shi an kwace dabbobi filani an bi su ana zargin su ana kyaman su kuma su suka fi shan wahala a wannan gwamnatin shi ya samu ma gwamnati mai zuwa kyakkyawan zato to shi ma tsohon kakakin jam'iyyar apc a jihar niger kuma tsohon kwamishinan labarai na jihar mr jonathan batsa ya ce ba su da wani zaɓi illa su bayyana wa duniya cewa gwamnatin su ta apc ta gaza wajen samar da tsaron lafiyar 'yan ƙasa. Yau in ka ce ka yi gidaje masu kyau, ka yi hanyoyi masu kyau, wa'anda za su yi amfani da wa'annan abubuwan da ka yi, an kama su an rihe suna jeji ko an kashe su. Hanya ya zama na banza. Gidajen da ka gina mace zai ne za su kwana a ciki?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 shi mai neman gwamna a jihar taraba david sabo kente ward ɗansa wato unguwarsa sun nemi local government da kore shi chairman na party jiya ya addressing press conference kuma ya ce ba kore kowa ba kuma yanzu ma ana shirya nemi hanyar da za a kama shi sudi domin ba shi ne chairman na party a yanzu ba jigajigan jigan jagororin jam'iyyar apc taraba kenan ke ta takun tunkuɗa juna da kalamai zafafa sai dai shi ɗaya daga cikin ahalin cikin gidan jam'iyyar apc a tarayyar najeriya ya gaya wa duniya yake cewa jinkirin jan kafar jefa mukamin shugabancin majalisar kasar nan a jam'iyyar apc fa na neman kawo siyasar kasar nan jarfa wasu yanzu sun bazama suna ta kashe kuɗi saboda suna neman wannan mukamai idan aka bari kuɗi ya tasiri a wajen zabar waɗannan shugabanni to za a yi wa demokuraɗiyya targaɗe. Game da bankaurar badakalar da aka buga a jihar Adamawa kuwa tsohon minista nake cewa al'ummar Najeriya fa ba za su mantawa da kwamishinan zaben jihar Adamawa ba saboda yadda ya kusa zama siyasar kasar nan karfan kafa. Duk da dai an samu cikas amma hukumar zaɓe ta ceci demokuraɗiyya a Najeriya ta ceci zaman lafiya a Adamawa. Saboda da an bar halayyan kwamishinan INEC na Adamawa da sun sa Adamawa a wuta. Waɗannan fa so mun ta tatso cikin tarin muryoyin da za ku cikin wannan shiri na manuniya. sauraro Assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke son ganin demokaradiyya ta tafi akan kyakkyawar manufa. Shiri na ɗari da goma sha shida cikin jerin shirin manuniyan da ke zuwa muku ta hanyar tsarin jera harufa Mai yiwa jerin jefa harufan kuma amma na jifar juna cikin jam'iyyar APC a jihar Taraba ne yasa shugaban jam'iyyar APC jihar Alhaji Ibrahim Tukur El Sudi ya ce ai sun kori dan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Taraban ne saboda zunuban da ya zuba ciki ko har da maganar fakewa cikin jam'iyya mai manufa. Shi mai neman gwamna a jihar Taraba David Sabo Kente ward ɗansa wato unguwarsa sun nemi wato karamar hukumarsa ta Wukari da kore shi saboda sabawa tsarin mulkin jam'iyya na rarraba kawunan mutane na kuma haɗa kai da jam'iyyar PDP da dai abubuwa da dama kusan guda biyar zuwa shida suka yi rinkiransa domin ya zo ya amsa zargi da ake mar yaƙi zuwa shine sai suka rubuta ma ainihin uwar jam'iyya a jiha muka duba abubuwan da aka kawo mana muka tabbatar da hakan ba wai ni ne ba a state working committee kamar kwanakin baya kai karan kanka na samu wani labari cewa ita uwar jam'iyyar ma kamar ta dakatar da kai a matsayin ka na shugaba a wannan wasu tsiraru ne suka zauna aka ba su kuɗi suka ce na aikata wasu laifuffuka da suka zana magana wayannan mutanen ba su taba kira na ba haka kawai suka zartar da cewar sun dakatar da ni sai dai kuma tuni chief david sabo kentan da ya nemi taka takarar gwamna a cikin jam'iyyar apc jihar taraban da aka ce an kora ya bule na gaya wa duniya cewa ai shugaban jam'iyyar apc jihar tarabar ne aka kora saboda yadda ya dinga gudanar da jam'iyyar apc ta hanyar rufa-rufa. chairman na party a yanzu kan bayar tudi ba chairman na party yanzu john amadu ne tun da action man peace da shi kwanakin baya amma ko kuma ko da haka din ma chairman na party a state bai da kuma karfin da zai kore wani jam'iyya kora mutane jam'iyya yanzu a ward na mutum ne kuma shi da kanshi ya faɗa musu cewa ai ward na wata ba su kore mu ba chairman na party a state john ma ya ce ba kore kowa ba kuma yanzu ma ana shirya ne hanyar da za a kama shi eh, sudi domin ba shi ne chairman na party a yanzu ba a jihar bauchi ma hayakin hayakewa junan aka hanga lokacin da shugaban jam'iyyar apc APC a karamar hukumar Akko Alhaji Usman Ahmad sanar da duniya cewa sun kori sanata Dan Juma Goje saboda zargin zagon kasan da suka ce ya dinga yi wa jam'iyyar ta hanyar fito da wata sabuwar tsurfa. Taron nan da ya entraîner. alamu da har yanzu tsuguna bata kare ba game da fafutukar fita ganin an nemi goyon bayan yan masa don ganin waye zai shugabanci masar da tijan tare na da ake ganin yanzu neman kujerar ya kara zafafa. Tilma dai daraktan yada labaru na jam'iyyar APC a tare Najeriya Malam Bala Ibrahim ya ce ai akwai bukatar tun kuɗa mukamin shugabanci masar da tare Najeriya zuwa kudancin Najeriya idan dai har siyasar kasar ake so ta karfafa. In za a yi ba fa lalle ne. idan za a yi aka ce tun da yake shugaban kasa musulmi ne mataimakinsa musulmi ne in aka baiwa shugaban majalisar dattawa wanda ba musulmi ba an yi adalci amma kuma wannan ba lalle ba ne ya kasance ya zama kamar wani haƙi. Menene zaɓin su wa'annan gwamnoni na jam'iyyar APC daga Arewa? Wasiƙa suka rubuta amma wasiƙa sun aike wa shi shugaba mai jiran gado ne ba wai jam'iyya suka kawo wa wasiƙar ba amma abu ne wanda ke shi shugaba suke kira da kuma su 'yan kwamitin gudanarwa na jam'iyyar da cewa a yi hakan akwai abubuwa da yawa da za a rage raɗaɗinsu ɗaya shine wasu yanzu sun bazama suna ta kashe kuɗi saboda suna neman wannan mukamai idan aka bari kuɗi ya tasiri to za a yi wa demokaradiyya targaɗe haka zalika kuma idan aka bari sha'anin addini ya yi tasiri shi ma za a yi wa demokuraɗiyya targaɗe kamata a bari adalci a kuma baiwa kowane ɓangare da mabiya addini mahimmanci da martabarsa a tsarin demokuraɗiyya. su ma dai jigajigan jam'iyyar apc jihar niger da suke magana ta bakin mukaddashin shugaban jam'iyyar a jihar alhaji abdulsalam muhammad madaki sun ce suna goyon bayan ganin shugabanci masarjan tare najeriya ya koma kudancin najeriya amma fa su ma wajibi a buɗe musu wata kofa. dama fatinmu an fito da wato abin da suke kira muslim muslim ticket kuma mutane da yawa sun korafi a kai amma allah ya sa mun ci ma nasara to ba mu son su christian su gan kamar cewa apc party musulmi ne kawai so mun yadda a kai shi senate president kudanci kuma a ba ma christian wanda ya cancanta zai iya rike najeriya gaba Sa sa'annan sako na biyu shine kuma mu roƙi alfarma tun da aka fara apc neja takan kawo ƙuri'a wanda ta fi kowa a north central kuma ba mu taɓa samun minista babba ba ɗaya ake kawa kuma karamin minista wannan karin muna muna neman alfarma a bamu minista biyu a Niger State sa'an nan kuma deputy senate president a bamu a nan Niger State. Game da maganar badakalar bankar wasu malaman zaɓe da aka yi a jihar Adamawa lokacin zaben gwamna kuwa tsohon ministan lafiya a tare Najeriya Dr. Idi Hong ne yace ai kuskure aka samu bisa zaton cewa waɗannan mutane suna da hannu akan yunkurin da aka yi na yi wa jihar karfa-karfa. Duk da dai an samu cikas an samu fitina amma hukumar zabe ta ceci demokradiyya a najeriya ta ceci zaman lafiya a adamawa saboda da an bar halayyan kwamishinan inec na adamawa da sun sa adamawa a wuta na ji shi gwamnatin ya ba da haƙuri ga kwamishinan zaɓe da aka wulaƙanta a jihar shin daga nan menene za ku yi kasan abu ne a lokacin da mutane ke cikin tarzoma an samu rashin fahimta mutane suna tsammani wannan malamin zaɓen da suka je suka farma masa wai shine hudu wancan wanda ya mana barnan nan Allah ya sani ba shi bane su biyu da ainihin kwamishina Malam Bila wa'annan da tabai ne kuma su ne ma suka samu aka tattara wannan kuriyar nan da aka sama tattarawa kusan dudan adamawa ya kamata a baiwa mutanen ainihin kakuri wannan rashin fahimta ne da rashin sani akan cewa hudu ne ya haifar da wannan abun kuma mutanen Najeriya su kama shi shine mai hakkin wannan abun da ya faru. iyaka batutuwan da zamu mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da aka ware musu fa ƙara ƙarewa suke domin dai dama ba sa hayayyafa. saboda daga juma'an nan ma saura kwanaki 24 ne kacal ga dukkanin waɗanda aka rantsar a ranar 29 ga watan mayin shekarar 2019 su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin su ne madafa kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shi ya zo muku musamman dai nasiru adamel kayan babban birnin tarayya abuja da nasiru mustapha batsarin jihar naija sai abdulwahab muhammad na jihar bauchi da kuma salisu Lajon jihar adamawa sai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da ke yi wa wannan shiri na manu manuniya rumfa ni isa lawal ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya a gaida isa lawal ikara To domin kasancewa a faɗake a wannan babbar rana da kuma koyaushe ga nasihar Juma'a. Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Ni mai magana suna Muhammad Umar, limam na masallacin Juma'a na markazu sunna a garin Difa a jamhuriyar Nijar. Nasiha da nake so na gabatar wannan sati shine bayani akan muhimmancin lokaci. Lalle tabbas lokaci shine jarin Adam musamman ko musulmi daga ciki. Domin a cikin lokaci da mutum zai ci riba ko kuma zai hasara. Dan Allah ya halicci mu don bauta mushi ko bautan an kayyade shi a cikin wasu lokuta. Lokutan ana lissafa su da sakan da mintutuka da awoyi da yini da sati da wata da shekara iya shekarun da aka kai da adam su ne iya jarin da aka bashi zai kai kawo ya faɗi ya tashi ya fadi ya tashi a ƙarshe Allah sai mai hisabi akan abin da ya yi a cikin wannan lokaci da shi sa mai hankali shine mutum da ke ribata lokacin shojin bauta Allah subhanahu ta'ala ba zai bar koda minti daya ya cin shi a baya ba ba tare da ce shi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana kan cewa wato dukkan mutum hasararre ne ba wanda ya rubuce lokacin shi ba kamar da annabi ce su man dana nafsa ko amila lima ba'da al-maut mai hankali shine wanda yau kan shi sabi kullum yake aiki saboda rayuwa gobe gobe kiyama bayan mutuwa kamar yadda wani ya ta jiya ka raka shi gobe wani zai ta jibi kai za a kai abin ne da ka mutu lokaci ne wanda za ka dinga girban abin da ka aikata a cikin ɗan lokaci da shi sa Allah subhanahu wataala yake cewa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ku yi guziri amma ku sani mafi alkhairin guziri shine jin tsoron Allah kar mu tsaya bata lokacin ma banza mu ribaci lokacin mu wajen bautan Allah mu ribaci lokacin mu wajen amfanuwa da wa'annan kwanaki da mutuka da muke da rayuwar mu wajen aikata abin da zai amfane mu a duniya ta hanyar sana'a ko kasuwanci ko wani makamancin haka neman halal kenan sannan kuma Allah ya zama tokar manta lahira mu zama lahira ita ce a gaba wannan shine babban abu ne kamata a ce mutum ya sa a gabansa insha Allah Allah zai taimake shi akai Allah na cewa wal asr lil insani fi khusr Allah ce lalle da adam duka ya hasara waye wanda bai hasara ba ce lallazi na amanu su da suka imani wa amin salihat suka aiki nagari wata wasu bil haƙi suka juna su wasici da riko da gaskiya wata wasu bil sabar suka juna su wasici da yin haƙuri kenan ka yi imani ka yi aiki nagari ka yi haƙuri akan imani ka yi haƙuri akan aiki nagari ka yi haƙuri akan barin sabo duka wannan yana gudana ne a cikin lokaci idan kuma hallo ka bari baka ribaci lokacin ka ba za ka nadama muna fata Allah samu cikin bayan shi masu ribata lokacin su wajen bauta Allah subhanahu wa ta'ala zan takaita da gana wasu alaikum rahmatullahi wa barakatu. Allah ya samu amfana. To masu sauraro a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shiri namu na safiyar yau Juma'a zuwa can an jima da hantsi kuma idan muna raye za mu sake shigowa da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi. Wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana da shirin na hantsi. yanzu a madadin ibrahim ka'almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu jumbe hamza sai injiniyan mu na yanzu jimmy cook ni aisha mu'azu nake muku sallama ma'asalam.